malamai da yan uwa dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna muna wannan yammaci na alhamis takwas ga watan safar hijira 1448 wanda kuma ya yi daidai da 23 ga watan yuli miladiya 2026 muna masallacin cibiyar dare da awari da ke bisa titin kaduna a gwiwa locust da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sunan abi dauda rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul adab babu bukare da ke magana a kan kyawawan halaye da ɗabi'u daga manzo sallallahu alaihi wasallam domin koyi da su da kuma bayani akan miyagun halaye da ɗabi'u da za a nisace su za mu tashi babu ma ja a fi shi'iri kamar yadda za mu je a bakin alaramma bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف عليه رحمة من الله تعالى باب ما جاء في الشعر قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ خوف أحد جوف أحدكم لأن, لأن يمتلئ جوف أحدكم قيها خير له من أن يمتلئ شعرا قال أبو علي بلغني عن أبي أبيه أنه قال وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر وإن من البيان لسحرا قال كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيسبق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ثم يذمه فيسبق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر وكأنه سهر السامعين بذلك باب ما جاء في الشعر وأن babu yana magana game da abin da shafi waka abu dawud suleiman ibn dawud as-sijistani suleiman ibn al-ash'as as-sijistani rahimahullah yace haddathana abu al-walid shine hisham ibn abd al-malik ad-dayalisi thiqatun ni sahib al-musnad كتب الستة دسور sun ruwaito قال حدثنا شعبه شين ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث فيما كتب ستة ثروتها دسنسة عن الأعمش سليمان ابن مهران الكوفي أمير المؤمنين في الحديث فيما كتب ستة ثروتها دسنسة عن أبي صالح شين زكوان السمان فيما ثقة لي كتب ستة ثروتها دسنسة عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an yamtali a ahadikum qayhan cikin ɗayanku ya zan ya cika da ruwan miki tantantam to khairul lahu shi ya fi gare shi min an yamtali a shi'iran da ya zan waƙoƙi kawai ne suka cika mai ciki waƙa a cikin zuciya babu ayoyin alkur'ani babu zikiri to wannan gwamma a ce ruwan miki ne cika ma mutum ciki in ya waka ce kawai da saboda haka nan zargin waka ne ga waɗanda suka mai da hankali ga waƙoƙi kawai babu ruwansu da abin da ya shafi zikirin Allah da abin da ya danganci zikirin Allah sai dai waƙoƙi kawai Kada abu ali abu ali al-lu'lu'i kenan ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito sunan ga abi dawud rahimahullah yace balagani labari ya iso gare ni an abi ubai alƙasim ibn sallam kenan shahararre daga cikin malaman gharib alhadith siƙatun ne bukari ya ruwaito hadisinsa sa alikan kuma ya ruwaito cikin khalq af'al al-ibad sannan shi ma abu dawuda ya ruwaito hadisansa annahu qala abu ubaid ya ce wajhuhu an yamtali a qalbuhu wajhuhu wato ma'anan wancan hadisin yanda za a ɗauki hadisin ta fiskar da za a ɗauki hadisin an yamtali a qalbuhu ya zan waƙa ce ta cika zuciyarsa tab hatta ya shiga lahu anil qur'ani wa zikirillah har waƙoƙin nan suka ɗauki hankali ne ga barin karatu alƙur'ani suka ɗauki hankali ne daga barin zikirin Allah kama wani mawaƙi da mata ta ta kai ƙara ta inda alƙali bai karantar da ita fatiha bai karantar da ita kuma shi kai ne ko fatiha bai sani <laughs> ita gaskiya tana so alƙali shi raba shi da ita shi raba ta da shi an ka aika mai sammaci ya tafi kotu aka tambaye shi sai ma kai ga karar da ka ta kawo wani lamarin ku haka nan ne ya ce wannan ya fi da inda da wannan da wannan amma wacce koyo min waka wacce koyo min fatiha eh <laughs> wa za shi yabi da waƙar sa ba abin da jinsa da wacce koyo mini fatiha saboda ƙarar da ta kawo daidai da saboda kaga shi tashin shi ba abin da ya sani illa waƙa saboda haka hanyar ci abincin shi kenan babu ruwa ne da ya je ya nemi ilimin addini addini kuwa yana yi ne kamar yadda ya ga ana yi eh. <clears throat> to abin nan ma'anar da abu ubaid kenan ya bayar yake fa idza kana wal ilmu al idan ya kasance alqur'ani da kuma ilimi na addini su ne suka rinjaya a zuciya tai to falaisa jawfu hadha indana mumtali'an min ash-shi'r to ba a ce mai ciki ne ya cika da waka abin da ya fi rinjaya shine Ƙur'ani da kuma ilimin addini amma dai yakan taɓa waƙa ko to wannan babu laifi akwai shahararrun malamai mawaƙa kakka koma musu imamu shafi'i walaula shi'ir bil ulama yuzri la qultu yakuntu al yawma ash'ara min labibi walaula khashyatu rahman rabbi la qultu la qultu an-nas kulluhum abidi abin da imamu shafi'i ya ce kin ba don waka walakanta mutunta kai ba walaula shi'ir bil ulama yuzri ba don waka na walakanta malamai ta ka da darajarsu ba tuna na zamo ni na fila bid a sha'ir aljahili tuna na shi iya waka sai dai a sa ni cikin mu'allakat ba za a sa labid ba Ya ce wa laula khashyatur rahman rabbi ba don tsoron ubangiji binan talakai ba tuna na ce duk gaba ɗaya mutane ma ai bayina ne hmm? <clears throat> saboda ilimi da saboda haka sun san waƙoƙin musamman imam shafi'i larabci luga gare shi kwarai da gaske tun tashi ne abin da ya mai da hankali gare shi kenan luga saboda haka sai da malami ne ina ga muslim ne ibn ibrahim alfarahidi a alfarahidi ɗalibansu ne to akwai wani malami shi na mance suna ne eh ban khalil ibn ahmad ban da tabbaci a kai eh, ya ce to ya koma ya bar waƙoƙin ga na larabawa ya taiwar imam malik ya karatun muwaɗa tukuna daɗa ya taiwa madina zuwa wurin karatun muwaɗa kahin ya ce kuma sai da haddace muwaɗin wasu ce cikin kwana shida wasu ce kwana tara tukune ta sama imam malik a karantar da shi mu wadda sai imam malik tsarin shi in zo shi abin da ɗalibi ke karantawa yana saurari shi sa yawanci ɗalibai ne sai kunya ce akhbarana akhbarana malik akhbarana malik saboda haka as-sama'u ne abin nan eh, al-qira'atu ala shaykh ne suke yi imaman shafi'i shi dan matashi ya zo an ba shi izini ya zo ya karatu da ya zo imam malik ya ce ta ka biɗo wanda zai karanta ma ya ce ina iya karantawa imam malik ya ce a'a kai dai ka ce ka biɗo wanda zai karanta ma in ya so kai ka ta saurare ya ce ina iya karantawa an kai haka da shi sau uku imam malik ya ce to bismillah karanta sai aje littafin gehe ya kamo karatu har ta in ya karanta hadisi ya kai karshe imam malik ya ce koma kuma ya karanta a kai karshe imam malik ya ce koma kuma saboda zaƙin karatu da ƙwarewa ga karatu saboda haka bayan an gama karatu imam malik ya ce eh, in yafuz ahadun bil fa hada al in akwai wani wanda zai samu rabo ga muwadda to wannan matashin ne imam shafi'in kenan in yana karanta wannan shahin ruhe wannan shahin yake don kai haddace su lokaci guda in ya zaurin masu yin littafai kasuwa ka ɗauki littafai ko kana dibi haka shi kenan ya haddace shi ajiye ta yadda <laughs> imam ahmad ya ce wurin malami goma sha ɗaya ne karancin muwaɗa da na haɗu da shafi'i awa ban taɓa karatun muwaɗa wurin kowa ba saboda haka tashi a yi karatu kanka ce ka sauke littahi so guda ga wani malami guda shi kenan ka gama da littafi ya ce ai na sauke wannan littafi ta ɗaya ratsa shi <laughs> saboda haka mu yanzu abin nan eh, makami na ilimi an mai da hankali gare shi shi ne usul wa karatun larabci nan lugar larabci in yi kokari a ce ga mai karatun na hau ko to wani far'a ne ƙawa'id ne luga ɗin da kanta fa <clears throat> sai a ga kamar cewa ai bata lokaci ne ya zan saura karatun lugar larabci ga hadisi ga ƙur'ani ga suƙihu ga kasa sai ya za ka yi kasansu sai da lugar larabcin nan fa da su za ka san su dole ne iyaka ka ce to an sahabbai ba su yi karatun lugar larabci ba da lugar larabcin na Allah halicce su saboda ka ga suna ba da kawa'id na usulul fiqh alhali ba littafin usul fiqh suka karanta ba amma kuma duk fatawoyin da zaka bayar sai ga usul din ciki saboda ka fitara ce zo aka halice su ba za ka gogayya da su sai sa malamai suka hana karatun mantiq duk wanda ya kasance yana da kwakwalwa ta fahimta to kai ya koma wa mantiq Allah ya baka fikirarka ba sai ka koma abin nan eh, mantiq ba psychology aka ce mai komi to kaka kowa mantik don sahabai ba su yi karatun mantik ba magabata ba su yi karatun mantik ba sai sannan mantik na surke da falsafa maka hattara ba sai ka da ka ga yahudanci ko ga wata bid'a na saboda haka matsayin waka kenan idan ya kasance a'a yana karatun addinin shi ne waƙan sana'a ce ya ɗauka bayan ya yi karatu ne na addini karatun Alƙur'ani, zikiri ne ilimi ne na addini ya je rera waƙan kuma idan samu abin da yake zigenan to wannan ba a ce mai ciki ne cike-cike da waƙa wa inna min albayani la sihiran ya ce lalle ne kuma akwai kau da hankali daga cikin bayani wato wani bin bayani za a yi ma sai a ɓadda hankalinka gaba ɗaya a sihirce ka saboda bayanin da za a yi ma mawaƙi ya zo ya rera waƙa abinda ba ka so kahin ka bar wurin nan ka koma ka yi kowa son wannan abin ya sirrice hankalinka kenan abin da kake so kuma kahin a bar wannan wurin ya zama shine abin da ka yi komi tsana kenan ya kwakwalwar ka kenan go saboda bayanin da ne ba na waƙoƙin da ya rera ma ba kuna jin wasu rakuna hakkura su ake yi ga ƙasa ba gaba ɗaya su ba ƙasa saboda irin waƙoƙin da suke yi hmm? na jinjina ma abokan adawa shi sarki ya ce to bai zama da su <laughs> qala ah, ka annal ma'ana Eh, abu ubaid yace ka ce dai ma'anan wannan hadisi an yabluga min bayanihi an yamdahal insana wato ka ce dai ma'anan wannan hadisi shine shi mai bayani mai magana mai salon magana yabluga min bayanihi ya kai ga sarrafa salon magana shi an yamdahal insana ya yabi mutum fayasduku fihi kuma sai ya gaskiya ga wannan yabon da yayi hatta yasrifa alquluba ila qawlihi haddu ya karkato zukatan duk masu saurare zuwa ga wannan ra'ayi da yake bisa gare shi shi ne wannan bayani na ce awa mutane jawabi akan muhimmancin abu kaza kamar yadda limamai ke a hudu ban mimbarin juma'a ko tau a ɗauko mas'ala guda a yi magana a kai muhimmanci abu kaza ko illa abu kaza ko ko haramcin abu kaza saboda kami a tashi nan duk gaba ɗai liman ya yi ƙoƙari ya tattaro hankulan masu saurare duka zuwa ga bayanin nan da ya gabatar na su gamsu da abin da ya gabatar in wani na da ƙaiƙayi ma kahin wannan lokacin gaba ɗaya sai ɗebe mai wannan ƙaiƙayi inna min bayani la sihiran kenan summa zummuhu bayan ya yabi abu duk masu saurare sun yadda da cewa lalle wannan abin ya cancanci yabo sai ce kun gamsu ya ce yi eh, mun suka ce eh mun gamsu sai ce to ku saurare kuma ga wani bayani zuwa sai koma kuma sukan wannan abin wannan abin da ya yaba sai koma kuma suka ce in wani ɗan takara ne yake talla sai zo ya yaba shi ya yaba shi ya yaba shi da ayyukan da kuka san lalle ya aikata ba ƙagowa ya yi ba waɗanda ba su so ne a wannan wurin su waye gari suna so ne waɗanda ka so ne kuma su ƙara nuta a cikin so ne bayan ya gama yabon kun gamsu ne to ku saurari kuma ayyuba ne <laughs> ya je kuma sa'an nan kuma sun mai muhu sannan ya zo kuma ya zarge shi ya soke shi fa yasduqu fihi ya kuma faɗi gaskiya ga sukan da yake mai tare da dalilai da zai kawo waɗanda ku don kanku waɗanda suka san waɗannan dalilan sun sani cewa eh ba ƙazahi ya bai ba gaskiya ya faɗi ko hatta yasrifa eh, quluba har kuma ya karkato zukata ila ƙaunihin da wanga ra'ayi kuma na biyu su tashi kuma daga sau da zuwa ga kuma abin da suka ta ba su hita zukatan su nan ba faka annahu sahira sami'ina zalik ka ce me ya sihirce masu saurare ne da wannan bayanin da ya yi? duk sharhi ne na inna min bayani la sihiran daga Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam rahimahullah قال لما سيمي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك guda za ka diba ko littafin ko abin ya zan da ta kawo bakinka ba laifin faɗa ba ne قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن مروان بن الحكم عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من الشعر حكمة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة shi shine ɗanwan Usman ibn Abi Shayba Abubakar ibn Abi Shayba siqatun ne eh, kutubu sita sun ruwaito hadisansa gaba ɗaya sai Tirmidhi kadai ne bai ruwaito hadisansa ba bale Imam Muslim shi kan duk gaba ɗaya ya su eh, hadisan Abubakar ibn Abi Shayba to haddathna ibn al-Mubarak ne Abdullah ibn Mubarak shi ma siqatun ne faqihun an Yunus ibn Yazid kenan al-Aili al-Masri shi ma siqatun ne hafiz an zuhri muhammad ibn muslim shi ma siqatun ne hujja qala haddathna abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ɗaya daga cikin fuqaha ul-madina as-sab'a kenan wanda ibn qayyim ya zaba daga cikin mutum uku da aka yi sabani a kansu inda yace idza qila idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharija yace fa qul ubaidullah urwatu qasim ko sa'idun abubakarin shi wannan din kenan sa'idun abubakarin sulaimanu kharija sai saboda haka yace urwatu ibn ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud sai urwatu ibn zubair qasim ibn muhammad sa'id ibn musayyib sai abubakar shine wannan da muke magana akai sai sulaimanu ibn yasar sai kharija ibn zaid to abdurrahman eh, abu abdurrahman abu salama ibn abdurrahman da kuma salim ibn abdullah ibn umar sune biyu din tare da shi wannan abubakar din da aka yi sabani a kansu. wane ne cikon na bakwai daga cikin su ibn qayyim sai ya zabi wannan abubakarin saboda haka sai ya zo da waka akai shi kadai bai haɗo ma da cewa akwai sabanin ba to shine abubakar ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham an marwan ibn al-hakam uh, marwan ibn hakam siqatun ne bukhari ya rawaito hadisinsa da asabul kutub uh, asabul sunan al-arba'a an abdurrahman ibn al-aswad ibn abd yaghus shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Mina shiiri hikma lalle akwai hikma a cikin waka hikimar da za a rera wani abu guda a cusa mutane son wannan abin muhimmancin wannan abin karantar da al'adu da makamantansu karantar da addini da dai makamantansu saboda haka idan eh, malamai suna son a riƙe karatu tsab sai su mai sai waka su mai da karatun waka nan da nan kaga an wake an rike amma karatun zube yana da wuyan rikewa karatun zube za ka har da ka rike amma da yake ba waka ce da koyaushe za ka ta rerawa ba to sai ga kana saurin mancewa amma waka kana rerawa cikin nishaɗi sai ga yana ƙara zama a zukatanka dalilin kenan da ya sa shehu usman ibn fudi rahimahullah <coughs> yawancin rubuce-rubuce ne na hillanci da yake yi na abin da tauhid sai ga duk waƙoƙi ne ‘yan gajejerun waƙoƙi a kan matsaloli na musamman to waƙoƙin sun fi tsayuwa cikin zukatan eh, mutane kuma sun fi son abin nan karantawa haddasa musaddad قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو أوانة عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتكلم بكلام فقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما حدثنا مسدد شين ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد البصري kutubu sita sun ruwaito hadisan sahaban da muslim da ibn majah qala hadathna abu awana shine wadah ibn abdullah al kutubu sita sun ruwaito hadisan sa an shine ibn harb an ikrima abu abdullah kenan kuma maula abdullah ibn abbas to ikrima saduqun ne amma riwayatu an ikrima idrabun wato riwayarsa ga ikrima da'ifi ne kuma nan ga ikrima ya ruwaito ko saboda haka isnadin da'ifin ne an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala jaa arabi wani ba kauye ya zo ila nabi sallallahu alaihi wasallam wuri annabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yatakallamu bi kalam sai ya ta maganganu masu daɗi masu daɗin saurare fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min al-bayani sihiran sai manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce lalle akwai sihiri min bayani a cikin bayani wato akwai sihiri cikin bayani wato jan hankali da kuma ɗauki hankali wa inna min ash hukman ko kuma akwai abin nan hikimomi da yawa min ash a cikin waka kaga abin nan matanin sahihun ne amma isnadin da'ifun ne حدثنا محمد حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا أبو سميلة قال حدثني أبو جعفر النهوي عبد الله بن ثابت قال حدثني صخر ابن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان سهرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول إيالة وقال سعد بن سوحان صدق نبي صلى الله عليه وآله وسلم أما قوله إن من البيان سهرا فالرجل يكون عليه الحق وهو ألحد بالهجج من صاحب الحق فيسهر القوم ببيانه فيذهب بالحق وأما قوله إن من العلم جهلا ويتكلف العالم إلى علمه ما لا يعلم ويجهله ذلك وأما قوله إن من الشعر حكما فهي هذه المواعظ والأمثال التي يتئذ بها الناس وأما قوله إن من القول إيالة فأرضك فأرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده حدثنا محمد بن ya ابن فارس شيني الزهلي abokin takaddama imamu bukhari muhammad ibn yahya siqatun ne do gaba da kutubu sita surwatu hadisan saban da imamu muslim qala hadathna sa'id ibn muhammad shi ma saduqun ne bukhari muslim abu dawud da tirmidhi ibn majah yanan nasa'i kadai ne bai ruwaito hadisansa ba qala haddathna abu tumaila shine yahya ibn wadih majhulun ne abu dawud da kada ya rawaito hadisansa qala haddathani abu ja'far an-nahwi shine Abdullahi ibn thabit shi kuma thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa qala haddathani sakhar ibn Abdullahi ibn buraida shi ma maqbulun ne abu dawud da kada ne ya hadisansa an abihi ne abdullahi ibn buraida shi ma siqatun ne kutubu sita sun hadisansa an jaddihi shine buraidatu ibn al-husayb radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna min bayani sihiran lallai inna sihiran akwai ɗauki hankali da sihirci hankali min bayan daga bayani wato daga iya magana wa inna min ilmi jahala kuma akwai jahilci a cikin ilimi wa inna min shi'ir hukman kuma akwai hikima a cikin waka wa inna min alqawli iyalan kuma akwai wahal da kai eh, min alqawli daga cikin maganganun da mutum zai yi ya zan wahal da kanshi ne kawai yake yi asalin iyal shine nauyi wato ya zama kai ne nauyi sai wahala faƙalar sa'asu'at ibn sauhan sa'asu'at ibn sauhan ya ce sadaka nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya yi gaskiya to amma ƙauluhu ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam inna min albayani sihiran farrajul ya kuna alaihi alhaq mutum ne zai gaskiya wa huwa alhanu bil hujjaj min sahib eh, alhaq ya ko mutum ne wanda ake bi bashi wato shi amara gaskiya an ce alaihi wato bashi kenan shi aka biya bashi shi amara gaskiya wa huwa alhanu bil hujaj amma kuma ya fi riƙe hujjoji da tsara hujjoji da gabatar da hujjoji na cancanta cewa shi adda gaskiya min sahibul haq fiye da ma'abuci gaskiyar fa yasharu alqawma saboda ka sai sihirce mutane bi bayanihi da bayanin da zai gabatar na cancantan wannan abu fa yazhabu bil haqq sai ya tafi da gaskiya dan da ko to waɗannan daga cikin dalilan da ya sa in ka kai ƙara ka ɗauki lauya ga hujjoji da za a gabatar amma kai baka san su ba ko kuma ka san su amma baka san yaya ne za a gabatar da su ba saboda da gaskiyarka amma sai zan kaka da kanka kai da kanka kaka da kanka da kanka to aikin lauya shine ma jagoranci haƙƙin nan da ka zo biɗa ka faɗa mai gaskiyan yadda abu yake in ya so shi kuwa ya san hujjojin da ke ajiye waɗanda za a amfani da turin kare wannan haƙƙin an su amma ba ƙarya zai shirya ba wannan ba aikin alƙali ba ne ba aikin lauya ba ne ce eh. ehm, sa su larabawa alhami suke ce ma abin lauya alhami wato mai kariya kare ka ne zai yi aikin shi kenan to saboda haka <clears throat> in kuma kai ake tuhuma kuma alkali ko kuma barista din ya kawo hujjoji waɗanda za su nuna cewa a'a kai ba abin tuhuma ba ne kuma hujjoji na gaskiya ba hujjoji na ƙarya ba waɗanda za su sa a yi nasara to ɗaya kenan wa amma qawluhu inna min ilmi jahalan nan ne ko lalle ne akwai jahilci a cikin ilimi Fai ta al-alimu ila ilmihi ne malami ya kallafa kai ne ila ilmihi ga ilimin da aka gare shi ma la ya'lamu abinda bai sani ba sai kutsa kanshi a ciki yana bayani akan abinda bai sani ba ka tsaya inda ka sani inda baka sani ba ka ce a'a a je wurin masu wannan fanni shikenan ka huta amma fannin da baka sani ba ka kutsa kai ka ce za ka yi bayani a ciki fai jahilahu zalik to wannan bayanin da zai yi ga ilimin da bai da sai jahiltar da shi a ce akwai mai jahiltarwa kenan a cikin mai a cikin ilimi shi da kai ne ya jahiltar da kai ne wa amma qawluhu inna min ash-shi'ri hukman ko fa hiya hadhihi al-mawa'id wato waɗannan wa'azoji wal amsal da kuma karin magana allati yutta'azu biha an-nas yatta'izu biha ko yutta'azu biha an wanda ake wa mutane wa'azi da su to sune hikimomin da ke cikin abin nan waƙa saboda haka za a kawo wa'azi ne a kawo waka mai magana akan jin tsoron Allah a tarerawa a tarerawa a tarerawa kuma cikin zuhudu sai ga ga waƙoƙi nan mai tasamman hankali ya nuna ma ma kaman ga ka kwance cikin kabari eh <laughs> wa yukhraju min majalisihi wa kinnin ko muzakhrafati ila baiti turabi <laughs> sai hankalin mutum ya taki saboda haka duk gaba ɗaya ba sai ya ga duk falo ne ya tsara falo ne ba kai bar duk ya wace su a <laughs> shi gidan ƙasa za a kai ne cikin ƙasa a hidda ne cikin wanga ƙawon ga duk da dai <laughs> kan da ka don ka san haka nan ko ba waɗa ba ba ka sani tun da ka yi ta kai wasu da hmm? <laughs> sai wa amma ƙaunuhu inna min al iyalan ko daga cikin magana akwai nauyi da mutum ke wahal da kai ne saboda shi ne ce fa'aru buka kalamak gitta maganganu da kake yi wahadi saka da kuma labaranka alaman laysa min sha'anihi ga wanda shi wannan abin ma bai sha mai kai ba wala yuriduhu kuma babu ruwa ne da wannan bayani da kake mai kazo kana karantar da shi addini alhali shi noma ya dame shi ko ko kiwo ya dame shi ko kasuwanci ya dame shi kai ka zo kana kokarin ka karantar da shi addini sai ka ta da kan gaban za babu ruwa ne ko sauraren ka bai yi saboda haka adalci shi ne kowane a bashi abin da ya cancanta da shi irin bayanin da ya cancanta da shi dalili kenan duk marahil na ilimi to kowace marhala a ba ɗalibai ilimin da ya dace da su sai karatu ya yi amfani da wannan hadisi ba'ifin ne isnadi saboda majhul da ke cikin wannan hadisin shine abu ja'far eh, shine ko abu ja'far an abdullahi ibn Sabit shine ko ai eh, Ina'am shine abu tumaila a ba abu tumaila bane ba abu tumaila bane abu ja'far din abu ja'far an abdullahi ibn Sabit shine majhul wanda abu dawud shi kadai ya rawaito hadisansa in ba haka nan na fadi ba ku canza abu tumaila yahya ibn wabih thiqatun li kutubu sita sun rawaito hadisansa sai sakhar ibn abdullahi ibn buraida shine maqbulun ko idza a kenan wa illa falayyin alhadith حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا ابن أبي خلف وأحمد بن أبدا المال قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد قال مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلهب إليه وقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمر عن الزهري عن سعيد بن المسجد عن أبي هريرة بمعناه زاد فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه حدثنا محمد ابن أحمد محمد ابن أحمد ابن أبي خلف ثقة مسلم ده أبو داود سكر ويتو حديثا يعني فانتي سننكو ابن أبي خلف محمد ابن أحمد ابن أبي خلف wa ahmad ibn abada shi ma thiqatun ne muslim da sabu sunan al-arba'a suka rawaito hadisansa al-ma'ana hadisansu su malaman guda biyu duk sun ittifaki ga ma'ana duk da sun saba ga lafazi qala suka ce haddathna sufyan ibn uyayna shine al-hilali al-makki shi ma thiqatun ne faqihun an az-zuhri muhammad ibn muslim shi ma hujjatun ne fil hadith an sa'id shine ibn musayyib da sa'id ya biyo bayan zuhuri to ba wani bane shine ibn musayyib qala marra umar bi hassan sannan kuma kasancewa umar na ma tabbatar da cewa sa'id ibn musayyib ne don sai da malamai suka yi saɓani cewa ya ji hadisi ga umar ma wai ya yi karatu ga umar ko bai karatu ga umar ba malansu sun tafka wannan muhawarar tsakaninsu wasu suka ce kai bai karatu ga umar ba sai dai da ya tashi ya dukufa ne ga asar asar na umar ya yi ta karatu ya yi ta karatu ya yi ta karatunsu ya naƙarce su nakalta ta ƙwarai saboda haka sai kamar ma ya yi karatu gare shi wasu kuma suka ce a'a ya yi karatu gare shi to da ɗan shi ne ce marar umar bi hassan umar ibn khattab ya wuce eh, hassan ibn sabit kenan wa huwa yanshidu fil masjid yana rera waka a cikin masallaci an fahimta ko amma dai ba music ba waƙoƙi na addini falahaza ilaihi sai umar ya harare shi faƙala sai hassan ya ce kad kuntu in shidu na kasance ina rera waka. wa fihi cikin masallacin nan akwai man huwa khairun minka wanda yake ka daraja ka gama haraka ka ce ka bani wuri <laughs> ya fahimta ko da abin da ya ce ba abin da ya ce umar ke da shi da umar bai ce koyi ba <laughs> muwatsa abin da ya ruwaito ya je sai umar ya koma wajen masallaci ya je yan rohwa can sai ya sanarwa ya ce duk wani wanda ka so shi waka garin watan an yi shi ko ba ta shige shirera waka ta masallaci don sallah da zikirin Allah afka kila an fahimta ko ana ana fahimtar a kisan Umar da shi Hassan din nan compensation da ake ba masu gidaje a zo a roshe gidanka a ce ga kuɗi sai ka gidan wani su ba haka na ake yi ba da zai hana hassan rera waka cikin masallaci ya yi sai da je samun mai wani da zai koma an da ko sai hukuma ta je su gida mutane gidaje bayan ta gama gina gidajen kaf ta san ko adadin mutane nawa ne za a tasowa to an je an gina musu gidaje an gama an yi buɗe gidajen daidai shiga a ce to kowa bar nan daga lokaci kaza zuwa kaza mutum bai da hujjan cewa bai ɗagawa lokacin ya yi bai ɗaga ba duk abin da aka yi mai shi ya ja maka ne an fahimta ko amma ka ka kuɗi ka ba shi ya tabne kuɗi to zai ƙaƙa <laughs> ba ta yi da ji daɗi ba <laughs> ko kuma kuɗin da ka ba shi bai gina mai inda zai shiga to alhali ka raba shi da inda yake saboda haka wannan tsari ne na yahudanci na yahudawa wanda bai dace da musulunci ba wannan ba gida ba ne fa iyaka ɗaya wuri ne a zauna ɗaya ana rera waka. amma bai ce kowa sai koma waje samu wuri ba ko ga wuri can ku ce je ka here ka zauna can ka tare da waka ba a sai da je gina mai ruhuwa inda zai je ya zauna cikin nishadi da natsuwa takwane ya ce to a koma can gama tun bai da hujja ce ban komawa kuma an daraja shi an karrama shi حدثنا Ahmad Ibn صالح قال Ahmad Ibn بن سليمان أنيا Abu Bukhari da Abu ثقة da kuma tirmidhi fi shama'il su suka rawaito hadisin wannan Ahmad ibn Salih al-Masri kenan قال حدثنا عبد الرزاق شين ابن همام الصنعاني شما ثقة لكتب الستة سروة حديثنسا قال أخبرنا معمر شين ابن راشد الأزدي الصنعاني ثم اليمني شما كتب الستة سروة حديثنسا ثقة لي عن الزهري محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب من جاكو سعيد اللي قبات شين ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه زاد to eh, ya yi ƙari fahashiya an yarmihi to shi wane ne ya ƙari ahmad ibn salih kenan ko shi ne ke da riwayan eh ba wannan ba nan da ya ce zada wane ne ya zo da ziyada cikin malamman abu dawud eh, shi ne ahmad ibn salih ko ko wane ne ɗalibin zuhuri a can sufyan ibn uyayna nan kuma ma'amar ibn rashid ko tai ma'amar ibn rashid an sa'id ibn musayyib an abi huraira to nan an ƙara abi huraira ko amma can shi riwaya sufyan ibn uyayna an sa'id ne babu abu huraira an fahimta saboda haka ga isnadi yayi ƙari sannan ga matani ma yazo yayi ƙari amma ƙarin da ke ga matanin ne abu dawo da ya nuni zuwa gare shi inda ya ce zada bi ma'ana ma'amar zada ma'amar ibn rashid an zuhuri fa khashi an yarmiyahu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato sai shi umar yayi gudu kada hassan shi kafa mai hujja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fa ajazahu sai kyale shi dai ya wuce an fahimta ko eh don can hannunka mai sanda ya mai da ya ce man huwa fihi man huwa khairun minka hannun mai ka mai sanda ya mai <laughs> to gari wayan ma'amar zai ce bai fa khashi an ya hubi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ya yi gudun ya kafa mai hujja da cewa manzo Allah ya ji a ji ina yi kuma bai kore ni ba saboda haka dai fa a ajazahu sai ya rabu da shi Zato ya halatta mai ya gaba حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن سليمان المسيسي الويل قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن أروة وهشام عن أروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد ويقوم عليه يهود يهجو من قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس ما الثاني ما نافخ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا محمد بن سليمان المسيسي أنا مي لك بيد اللوين ثقة أبو داود النسائي su suka ruwaito hadisansa daga cikin ashabul kutubu sita qala haddathna ibn abd zinad ehm, shi ma saduqun ne bukhari ya ruwaito hadisinsa ta'liqan sai muslim a cikin muqaddima sai ashabus sunan al-arba'a an abihi eh, shine abu zinad zakwan kenan ko as-samman shi ma siqatun ne kutubu sita sun ruwaito hadisansa an urwa ɗaya daga cikin fuqaha madina as-sab'a shi ma siqatun kutubu sita sun rawaito hadisansa wa hisham ko eh, an urwa an urwa ta eh, an abihi an urwa sannan wa hisham wawun ɗin adafin ne ga abu zinad yayin abu zinad kamar yadda eh, ya ce ibn abu zinad an abihi mahaifi ne abu zinad kenan ko ya an urwa to haka ma wa hisham saboda haka ya adafi ne ga abu zinad shi ma hisham ibn urwa ya ruwato wannan hadisi an abihi kenan sai aka hito da ismin zahir aka ce an urwa kuma an fahimta urwa din farko shine urwa din na biyu shi urwa an aisha radiyallahu anha qalat nana aisha ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaba'u li hasan min baran wato yana azawa hassan ibni sabit mimbari fil masjidi a cikin masallaci wato yayi umarni a kawo mimbari ya azamai a kawo kujera a azamai ya hau saman mimbarin yayi rai da waka an fahimta ko kuma Umar ya san da haka nan fa yaqumu alaihi ya tsaya bisa mimbarin yahaju yana zambo gawa man qala fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk waɗanda suka soki annabi sallallahu alaihi wasallam to yana musu zambo yana mayar musu martani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus lalle ne ruhul qudus shine jibrilu ma hassan yana tare da hassan ibn sabit ma nafaha an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam matukar yana kore ma annabi sallallahu alaihi wasallam masu sukar da ake yomai yana mai da martani to jibrilu نعم أنت أريد شيء حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال والشعراء يتبعهم الغاوون فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا حدثنا احمد ابن محمد المروزي ثقة ني ابو داود كدي يروي حديثا سادة cikin أصحاب الكتب الستة قال حدثني علي بن ثابت علي حدثني علي ابن حسين عفوا حدثني علي ابن حسين شنو زين العابدين كو صدوق ني بخاري يروي حديثا cikin adabul mufrad sai muslim a muqaddima sai ashabu sunan al-arba'a an abihi shine husayn ibn ali ibn abi talib ko tayyib eh, shi ali ibn husayn shine zain al-abidin husayn ibn ali shi mai allaka bin da suke mai husayn ibn ali ibn abi talib na manta lakabin da ake min amma shi aliyu shi ya zai al'abidi ta siƙatun ne eh, suka ce lahu auham eh, bukhari ya rawaito hadisin sa ta'liqan sai muslim da ashabu sunan al-arba'a an yazid an-nahawi shi ma siqatun ne bukhari ya rawaito hadisan sa cikin adab al-mufrad sai ashabu sunan al-arba'a an ikrima maula abdullah bin abbas shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an ibn abbas turjuman alqur'ani radiyallahu anhuma qala ibn abbas ya ce wa shu'ara yattabi'uhum alghawun ga abinda Allah ya ce wa shu'ara su ko mawaka yattabi'uhum alghawun batattu halakakku suka biyan mawaƙa? to fa nusikha min zalika ko fa nasakha min zalik sai Allah subhanahu wata'ala yayi takhsisi an shine raf'u hukmin sabitin bi hukmin mutaakhirin ko min li'illatin shine a soke wani hukunci da ya gabata da wani dalili ko da ya zo daga baya bi dalilin mutaakhirin anhu amma an ce nafk hukunci na nan amma sai aka hidda wasu ɗaiɗaiku daga cikin wannan hukuncin da an kai shi an abin na at-takhsis kenan an keɓe wasu an hidda su cikin gama garin da an kai nan cewa wa shu'ara a shuara al-alif eh, al-istighraq jins duk gaba ɗaya mawaƙa gaba ɗaya to sai Allah hidda wasu daga cikin mawaƙan su ba su cikin wannan saboda haka taksis kenan amma su magabata suna ce ma taksis din nas kamar yadda ibn abbas ya ce nan wasafna kuma sai Allah ya toge faƙada sai ce illan na amanu face sai waɗanda suka yi imani daga cikin mawaƙan wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagari wa zakarullah kafira kuma suka ambaci Allah ambato mai yawa to su ba su cikin mawaƙan da halakaffu ne ke biyan su su ba su ciki dan bai ta ko wallahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu